wallahi nake gaya ma yanzu abin da nake so da kai yanzu misali ka kammala karatun ka ka hada takardun ka kuri guda duba duba can kaga wacan ita ce lawisa ita ce yar mai garin nan ba a kallanta ka rufa mana asiri ka kiyaye a ai ina jin ka zabiya tunda dai ka ai dai ka nuna mu to je ka aha kana gani na za ka kawo da fuskanka ba har ka zo ka sha gaban mu ubanwa ya dora maka gindi kai dan gidan ubanwa ba za ka zuba da gwiwanka kasa ka gaishe ni ba kai waye kai dan gidan ubanwa uban wa dore maka gindi a ƙasar nan gabaki daya wa a buci gane ni ba ko ni dan bautar kasa ne kuma gwamnati ta turo ni tun daga birni ta kawo ni garin nan dan ne aikin bautar kasa to bara an gaya maka ko gwamna ne shigo wannan garin ya shigo wannan kasar ya shigo wannan masarauta ta ma sai ya je gidanmu ya durkusa ya gaishe ni in bai haka ba yana haɗuwa da rashin mutunci da bala'i da bai taba gani a rayuwarsa ba balle kai dan bautan kasa to bari in ga maka ka mai da hankalinka tunda har ka kuskura muka yi ido hudu da kai to taka ta kare <laughs> ki ba hankali ai ta kika ce gwamna ni kuma dan bautar kasa ne da za ki ɗauki shawara ta ni dan bautar kasa da daga wannan karki ƙara cewa komai in kuma kin ki wallahi asirinki zai tuni yanzu nan Allah kuwa matsanancin wuri aikin banza talaka ya girmi sarki ai wani lokaci kaza a tone tone sai ta tono wuka rana tsaka ina so in san takaman me kake da shi wa ya daure maka gindi wani sirri kake da shi wanda ni ban sani ba ka sanar da ni da har kake cewa in bi a sannu ai ni ba wani kuduri a rena wallahi ba komai kawai ni dai na baki shawara cewar a ba hankali ko ce ki ba hankali eh ta kasannu kawai abin da nake kenan ni ba kowa bane ni kawai dan bautar ƙasa ne ni da alamun cewa kana da wani kuduri a cikin zuciyarka to ina so na sanar da kai cewa harcen alkalinka bakinka kuma kanin kafanka idan ba haka ba idan ba haka ba wallahi sai kai da na sani karya kike wallahi karya karya kike billahi lazi habba ai bari ki jin ga miki <laughs> guri da kike kalli kallon malamai hannun malamai buri ke ike wata rabar gani amma da je hannun maguza ba sai da gihiri a haukansa wallahi abin da nake gaya miki abin da kika faɗa shi zan maimaita ni ba kowa ba ne ai ke kika faɗa kuma zan maimaita miki harshenki alƙalinki bakinki kanin ki. to na tabbata kana da wani kudurin a cikin ranka kana da wani kudurin a cikin ranka in Allah ya da kuma sai ka ganshi a fuskanka ki gani wallahi ai ina karanta miki cewar fa ta ka sannu sannu idan kuma kin ki kaza da tona tona wata rana za ta tono wukar yankanta rana tsaka da gishiri a haukan ƙarya kake to shikenan bace ka bar mu waje ƙarya kake sai dan ki bace wallahi haka kace Allah kuwa haka kace ina tunanin kamar akwai wani abu a cikin ranki kamar akwai wani buri da ke ranki wanda ba kya so in sani tabbas akwai abin da kike ɓoye min ba kya san ni mahaifiyarki in sani fulani babu wani mutumin da za a ce bai da buri a rayuwarsa balle ni da na gaji jinin sarauta kin tabbata da cewa ina da buri kuma zan iya juya mutane kamar yadda ake juya dabbobi eh lawisa kar ki manta tun da allah ya kirkira alƙaryar nan ba a taɓa gwada samnan mulki a gurin mace ba kuma mace ba ta mulki ba ta shugabantar al'umma kuma ke kin sani mutanen laddinmu ba za su taɓa yadda ki mulke su ba ba za su taɓa yadda ki mulke su ba lalle kam da sun yi asarar rayukansu da na faffalle kawunan mutane da yawa wallahi babu wanda ya isa ya hana ni mulkin wannan ƙasa tamu ta jabba ma ƙarya ne ni mace ce mai kamar maza eh tabbas fulani tarkashi a ah, daren wa maridan wa alamin wa hayyan wani mummunan mafarki ne ya girgiza ni sosai to me ya faru mafarkin hayya taɓa mulki na mulkin ka kwarai kwarai kuwa wai wasila na gani ta kore ni akan mulki na ta karbe karaga mulki na ta zaune a kai na wisa eh. a a ran kai dade. wannan sharrin shedan ne da yake shiga zukatan mutane ya shirya musu barkatattun mafarkai ina fulani gani ki yadda da abin da na gaya miki kin fahimta wani abin da malamai suka gaya min na hango shi ya taho daidai da abin da na hango yanzu ranka ya daɗe kar ka manta fa kai ne mai mulkin nan ga baki ɗaya daular nan a ƙarƙashin ka take kuma lawisa 'yarka ce a ƙarƙashin ka take a ƙarƙashin daular ka da mulkin ka ni kaina mahaifiyarta ina ƙarƙashin ikonka kada ka yarda da abin da shedan ya saƙa maka a cikin mafarki ka zata gaskiya ne na gaya miki na ƙara gaya miki ke baki da labarin irin abin da malam ya ajiye ni in sharhanta min ya kuma karanta min wato alhamdulillahi lawisa kullum na roƙon ubangiji ya nuna min wannan rana yau kuma gashi rana ta samu lawisa lawisa karki manta 'yan mulki ce ke wurin kowane sarki idan yana da yarinya ya gaya kau da ita ta shiga ɗakin miji bai da wisa karki bani kunya wace ka tsayen ne a cika fito da shi a matsayin miji baba da muka san na cire zancen aure a rayuwata saboda ban ga wanda zan aura a wannan gare ta jabbama ba saboda duk ba ajina bane su ba zan dace da su ba a cikin ikon Allah na samu wanda na dace da shi ya dace da ni shi zan ɗauka. Alhamdulillahi lauyi sa Allah ya huce albarka Allah na ya gama cika a duniya waye shi lauyisa sa gaya min waye shi. Baba wani ne ba ɗan nan karkaran ba ne. Ya zo bautan ƙasa ne a nan gari namu na jabba ma. Haba lauyisa haba lauyisa ɗan bautan ƙasa yanzu ke mai mulki ikan mai mulki 'yan mai mulki kula isa kuma ki ce wai za ki mika kanki ga mutumin da baki san ubansa ba baki san uwarsa ba baki san danginsa ba haba baba akan me wallahi ba zai yi ba shekara da shekaru na ce na cire zancen aure a raina saboda ban ga wanda ya dace da ni a cikin wannan kasa ta mu ta jabba ba sai Allah ya ni da wani ka ce ba zai yi ba akan me a ba haka ba dan Allah da annabi ka kimi kake da kimi kanki a gurin wanda baki san danginsa ba dan Allah yanzu kana nufin zaka yi jayayya ne da yin Allah to ni na ce shi na gani kuma shi zan aura an kuma kace ba ka mu zuba ni da kai baba mu zuba la ilaha illallah muhammadur rasulullah shafa'a anya wisa kudade in ranke daɗe abin da ya sa kin san hankalina ba zai kwanta ba saboda ni na san mai gari duk inda yake yana yana nema na yanzu kaga da Allah da Allah ka tsaya ni na kirawo ka saboda akwai muhimmiyin al'amari da za mu tattauna ni da kai na san mai gari ba mutunci ne shi bai da imani na rantse miki da Allah idan ya ganna ana to kashi na ya bushe a gurin ku ne yake mai gari saboda yana da babbar riga da rawani da kasaita da mutanen al'ummarsa sun san waye shi ba za su taɓa mai biyayya ba kai kanka na gaya maka kuma kai ka san tunda na buɗe sirri na buɗe sirrin mijina to dole fa ka yarda da abin da nake bukata to kwarai kuwa ka wuce mu shiga ɗaki ina ranki daɗe kamar kin kamo zo mu ɗaki ba kika ce me zan daki ki haba to ni kwa me zan kira ka mu yi a tsakar gida ka wuce mu shiga ɗaki domin ni da kai muka san muhimmin al'amarin da za mu tattauna ka mu je ɗaki ranki daɗe dan Allah ni dai abin da ke so kaga kaga mhm. ba fa shawara nake nema ba umarni na baka idan kuma baka zaka yadda da abin da nake bukata ba yanzu sai in hada maka na barin gari wallahi yanzu zan haɗa ma lamarin gari mu na mata mm, mm, mm, ya hakuri wuce mu je mu je ka wuce mu tafi ko wallahi ranke rabi ba fa zan iya ba wallahi ba za ka iya ba wallahi ba zan iya ba to ai to ni na koya maka yanda ai ka wuce mu je ko wallahi da ranan nan ranke rabi dan Allah mu je wai rike wai kowa ba kowa